Ishaya Sura hamsin da ɗaya. Madawwamin ceto domin Sihiyona Ku kasa kunne gare ni, ku da kuna neman adalci, kuke kuma neman Ubangiji, dubi dutse daga inda aka yanke ku, da kuma mahaƙar duwatsu inda aka fafe ku, dubi Ibrahim mahaifinku, da Saratu, wadda ta haife ku, sa'ad da na kira shi kaɗai ne, na kuma albarkace shi. na kuma mai da shi da yawa, tabbatacce Ubangiji zai ta'azantar da Sihiyona, zai duba da tausayi a kan dukan kufanta, zai sa hamadanta ta zama kamar Eden, ƙeƙasasshiyar ƙasarta kamar lambun Ubangiji, za a sami farin ciki da murna a cikinta, godiya da ƙarar rerawa. Ku kasa kunne gare ni, mutanena, ku ji ni, al'ummata, doka za tă fito daga gare ni, shari'ata za tă zama haske ga al'ummai, adalcina na zuwa da sauri, cetona yana a kan hanya, hannuna kuma zai kawo adalci ga al'ummai, tsibirai za su dube ni, su kuma jira da sa zuciya don hannuna. Ku daga idanunku zuwa sammai, ku dubi duniya a ƙasa, sammai za su ɓace kamar hayaƙi, duniya za ta shuɗe kamar riga, mazaunanta kuma su mutu kamar ƙudaje, amma cetona zai dawwama har abada, adalcina ba zai taɓa kasa ba. Ku ji ni, ku da kuka san abin da yake daidai, ku mutanen da kuke da dokata a zukatanku, kada ku ji tsoron ba'ar da mutane suke yi, ko ku firgita saboda zargin da suke yi, gama asu za su cinye su kamar riga, tsutsotsi za su cinye su kamar ulu. amma adalcina zai dawwama har abada, cetona har dukan zamanai Ka tashi, ka tashi, ka yafa wa kanka ƙarfi, ya hannun Ubangiji, ka farka, kamar a kwanakin da suka wuce, kamar a zamani na da. ba kai ba ne wanda ya yayyanka Rahab gunduwa gunduwa, wanda ya soki dodon ruwan nan, ba kai ne ka busa da teku, ka busa da ruwan zurfafa masu girma. wanda ya yi hanya a cikin zurfafan teku saboda fansassu su ƙetare? Waɗanda Ubangiji ya fansar za su dawo, za su shiga Sihiyona da waƙoƙi, madawwamin farin ciki zai rufe kansu da rawani, murna da farin ciki zai cika su, baƙin ciki da nishi zai ɓace. Ni kaɗai ne na ta'azantar da ku, wane ne ku da kuke tsoron mutane masu mutuwa? ’Ya'yan mutane waɗanda suke ciyawa ne kawai, har da kuka manta da Ubangiji Mahaliccinku, wanda ya shimfiɗa sammai ya kuma kafa harsashin duniya, har kuna zama da tsoro kowace rana, saboda fushin masu zalunci waɗanda sun ƙwaddara sai sun hallaka? Gama ina fushin mai zalunci? Ba daɗewa ba za a ɗantar da ’yan kurkuku, ba za ku mutu a kurkuku ba, ba kuwa za ku rasa abinci ba, gama ni ne Ubangiji Allahnku. wanda ya dama teku domin raƙuman ruwa su yi ruri, Ubangiji Maɗaukaki ne sunansa; na sa maganata a bakinka na kuma rufe ka da inuwar hannuna, na shimfiɗa sammai, na kafa harsashin duniya, na kuma ce wa sihiyuna, Ku mutanena ne, kwaf na fushin Ubangiji, ki farka, ki farka, ki tashi, ya Urushalima, ke da kika sha daga hannun Ubangiji, kwaf na fushinsa. ke da kika shanye har ƙasar kwaf, kwaf da ya sa mutane suna tangaɗi, cikin dukan ’ya'yan da ta haifa, cikin dukan ’ya'yan da ta yi reno, babu wani da zai kama hannunta. Waɗannan masifu riɓi biyu sun auko miki, wa zai ’yantar da ke? Lalaci da hallaka, yunwa da takobi, wa zai ƙarfafa ki? ’Ya'yanki sun sume, sun kwanta kusurwar kowane titi. kamar barewar da aka kama da tarko, sun cika da fushin Ubangiji da kuma tsawatawar Allahnki, saboda haka ki ji wannan ke mai wahala, wadda ta bugu, amma ba da ruwan inabi. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Allahnki wanda ya kare mutanensa, duba, na ƙwace daga hannunki kwaf da ya sa ki tangaɗi, daga wannan kwaf kwaf na fushina, ba za ki ƙara sha ba, zan sa shi a hannuwan masu gwada miki azaba, waɗanda suke ce miki, Faɗi rubda ciki don mu iya taka a kanki, kika kuma mai da bayanki kamar ƙasa, kamar titin da ake takawa a kai.